Assalamu alaikum. La la la la la la Da Allah a cire. Da Amara ka bi hankali mana a. Mai gida mu MP ne. Eh. Yawwa ni suna na Malam Hudu. Wannan Aminu Saira kenan. Wannan kuma shine eh wannan Kufo To wannan kuma shine jarumin wala. To akwai film da muke Lord of To film da zo To muna irin na American ne. To wannan shine mu wanda aka sa shi ta makale. Shi ne Eh da yanda za a yi. Kai. Ya hankali Kake so a cire?

an Allah Allah shawarar da zan baku Abin nan a yi shi da imani. saboda irin rai mutum haka ba a san azabtar da rai ko ba haka ba bari su da shi sai a yi